الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يقوى وإن سكي سورارم ودكما كلم عليه وإن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن إتتي حلقة 58 للتابع الحدية الهادية ila طائفة tijaniya na babban malami taqiyuddin al-hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama darasin da ya gabata mun yi magana akan hadisin wanda mun faɗi illoli guda biyu da ke cikin wannan hadisi wanda inda lokaci ya bayar da mun tafi cikin littattafan aljihar wa ta'dil mun ɗibo maganganun da malamai suka yi da yawa hatta su imamu bukari inda makamantansu da suka karɓi ruwa a hannun mutumin nan amma dai muna ganin wannan akwai isarwa ga wanda neman dalili yake bi da aka galibi ba sa dogara akan abin da ya inganta su gina addini sai dai kama kame da kamonin da kamonin Allah shirya da mu za mu ci gaba da yin littafi daga inda muka tsaya malam yana magana cewa a baya shine kada ba alaina iradaini cewa ba mamaki a bujiro maka da abubuwa guda biyu ya kawo na farko annahu ya yaqulu الشيخ رضي الله ya وأرضاه مدح wa يا ya وزكاها ta, wa وذلك مضمون wannan abin zargi ne ya bada amsa akan wannan to shine a karkashin wannan yace sani نبي أنه an إن قول الشيخ wa الله عنه وأرضاه inna به ya fara magana a kan الفيودة sannan ya zo yake cewa idza jama'allahu Allahu wa kaza qawluhu hakanan fadasta radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi idza jama'a ko khalqahu idan Allah ya tara mutanen duniya ga baki daya yunadi munadin mai kira zai yi kira bi a'ala sautihi da sautinsa mafi ɗaukaka ya sama'uhu kullum man fil duk wanda ke wajen wannan taron yana ji sai ci ya ahalal mahashar ya kuma taron da aka tattara alkiyama hada imamukum za a nuna shehu tijjana za a ce wannan shine shugabanku allazi kana madadukun minhu wanda ƙarin da kuke samu na baiwar abubuwa daga wajen ne. akan ce madad da ma'anar fadilatul madad al-ghairi abinda Allah zai fifita ka da shi ta hanyar ana samun ƙari daga gurinka sai ce wa kaza qauluhu radiyallahu anhu ta'ala wa arda wa annabi da yace ruhuhu sallallahu alaihi wa sallama ruhi wai ruhin annabi ruhin sa ne shehu tijjani haka ya faɗa a nan gurin ya ce ruhin annabi ruhin sa ne jiya mun kawo magana abdul mun yi raddi a kanta da ya faɗa ya ce idan an kashe shi an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ne muke cewa shi ma shehu ibrahim ya faɗa ya ce wa limla wa ainul yawma ainu muhammadin sarasir ruhu fi haikali wa ruwa'i sannan gashi nan ana cewa shehu tijjani ya ce ruhuhu sallallahu alaihi sallama wa ruhi hakada da ruhin annaba da nawaran sai ce hakada kaman haka mushiran bi isba'ihi as-sababa wa lusa sai nuni da waɗannan hannayen nasa yace ruhu sallallahu alaihi wasallama tamuddu ar-rusul wal anbiya da aka ruhin annabawa da manzanni ita take yin madadi ga annabawa ruhin manzan Allah ita take yin madadi ga annabawa yace wa ruhi ni kuma tawaran tamuddul aqtab wal arifin wal awliya ita take yin madadi shine baiwa ta kyauta ga wali kutubai ga arifai da kuma waliyai min al-azal tun daga azal tun fil azal ila al-abad har zuwa abada wa haka za ƙauluhu haka nan maganar sato wannan maganar zai faɗa nan wajen ya ce ruhuhu sallallahu alaihi wasallama ruhi haka da sai ya haɗa ya ce haka da ran shi da ran annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika qawluhu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi da ya ce kadama ya kafafuna hata da wa'annan ala raqabatu kulli wali suna kan wuyan kowane wali na Allah kullu waliyin lillahi ta'ala min ladun adama tun daga annabi adamu ilan nafke fasuri har zuwa a tashi kaho da haka duk waliyin da ke kowace ɗariƙa ƙadiriya to wuyan shehu tijjani ya ɗauki diga-digansa ya taka wuyan shehu ma'ana wajen daraja kadama ya hata ne a laraka bata kulli wali ƙafafun shehu tijjani suna kan wuyan kowane waliyi tare da fa shehu tijjanin nan fa shekara goma sha takwas ya ba shehu usmanu abinda shehu usmanu ya yi ma addinin musulunci ɗaya bisa dubu in ka haɗa 'yan tijjaniya kaɗinsu ba wanda yi sai ga nan an ce ana jiki a gidan sakare ya ce mu gani a ƙasa kuma jiya mun faɗa mun ce alhamdulilahi, shehu usmanu magana ta insafi ya yi jihadi a nan ƙasar an gani a ƙasa albarkacinsa mutane suke ci ga littafin nan ya ƙoƙi da aka yi da gumurzu da suka yi da ɗauki ba daɗi da aka yi amma muna so su faɗa mana cikin shehunan tijjaniya a tarihinta na Allah wani shehu ne ta faɗaukar kantakali ya jihari mun yi magana da dakta gida da kwanan nan yana daga cikin wanda suke da isnari zuwa ga gidan shehu ya ce wallahi su ko da suka taso a garin sakkwato yace banda duk yace albab na shehu kusan da ka suka haddace shi kalma da kalma yace wallahi ko da suka taso a sakkwato su ba su san wani abu ba wanda ake dabbakawa in ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba daga baya ne wani abu ya shigo saboda haka littafin da ake jingina wa shehu usmanu ma balagtu su karanta da kyau da ya je ƙarshe sai ce intaha nan ne maganin shehu ta ƙare sai ce intaha ya ta shehu usmanu zai ce ma kansa shehu da kansa ya ce wannan ma balagtu wadda ka wannan littafin in ka ga wani koda cikin ƙadiriya ne yana jingina wa shehu usmanu wannan littafin to mutum ne muta'assibi ba wanda yake ginuwa akan ka'ida ta ilimi ba amma wannan ga wanda suka san rubutun shehu usmanu ya ma saba wa rubutun shehu usmanu ga baki ɗaya je mun faɗa mun ce a nan wajen shehu tijjani ya riga shehu Usmanu dan fodiyo zuwa duniya da shekara 18 ne sun rayuwa a zamani daya a lokaci daya ga littattafan da shehu Usmanu ya rubuta wanda ina bakin ciki ina damuwa kwaran gaske gaske ta yadda an yi sakaci da yawa akan littattafan shehu abin da ya kamata a kula wajen kulawa mai kyau a masu bugu ba aima. waɗanda bai kamata a yi sakaci a bari su ɓace ba littattafan shi usman da shehu abdullahi an bari wa ina littattafan sun ɓace shi ya sa yanzu abin da ya rage wallahi dole sai an tashi an yi da gaske yanzu na faɗa a nan wajen nace akwai littafin almawa'izu ana jingina shi abdullahi amma ba na shi ba ne. yanzu ga littafin ta bu bu'adakal ayyama fatta kowa ya san littafin abin isaqal irbini ne yana cikin littattafan da na haddace su daga bango zuwa bango amma aka zo aka ce yanzu wasu wai sun ce littafin shi abdullahi ne tabuttu ku adakal ayyamu fatta watan hitijiz maka sa'atu naka dan haka amma tare da haka babu shehu abdulkadir jila shehu eh, a ba duk wani waliyi na Allah to digadigansa suna karkashin digadigansa suna kan wuyan wannan waliyin ne kuma suka ce ya ce milladun adam tun daga zamanin annabi adam ilan nasi fi suri har zuwa abu shikahu wa kaza qawluhu radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi haka nan maganar su haka suke faɗa inna maqamana inda lahi mu matsayin mu a wajen Allah la yasiruhu ahadun min al-awliya ba wani wanda ya isa daga cikin waliyan Allah ya kai wannan matsayin wala yuqaribuhu kuma ba zai kusanci wannan matsayin ba man kabura sha'anuhu wala man sagura wanda girmansa ya girmama ko wanda yake karami wa anna jami'al awliya'i dukkan waliyan Allah suka ce shehu tijjani ya faɗa min asalis sahabati tun daga zamanin sahabbai ila nafi fi suri har zuwa aibu busaqahu laysa fihi man yusiru maqamana ba wanda zai kai matsayin da muka kai wa kaza qawluhu nan maganar sa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi suka ce wai shehu tijjani ya ce a amarun nasi rayuwar mutane kullu a dukkanta zahabat majjalin ta tafi a banza illa a amara ashabul fati lima ugulika sai masu karanta ashabul fati lima ugulika da ka duk wani mutum da ya addini kafin zuwan shehu tijjanin to rayuwarsa ta tafi a banza sai wanda ya karanta salatul fati lima ugulika shi ne rayuwarsa ba ta tafi a banza ba haka suka faɗa suka ce shehu tijjani ya faɗa cikin jawahirin ma'ani kuma za mu zo gudun. a amarun nasi za a bat majjan illa a amara ashabul fati lima ugulika ina tunawa an zo za a yi mukabala tsakanin shi malam tahir rabocin da wani malami a nijar to sai malamin da ya dauko jawahirul ma'ani sai ya karanta a amarun nasu wanda idan muka lura a nan wajen a amaru mubtada ne wa huwa mudafun annafi zai zama to mudafun ne to akan wannan wasalin ne muqabalar ta tashi saboda kullu ha zahabat manjanin illa a amara ashabul fati lima awlika sai ce faqad fazu sun rabota bil ribi dunya wa akara da ribar duniya da lahira wala yashghalu biha umruhu illa Sa'idu. ba wanda zai shagaltar da rayuwarsa wajen karanta alfati lima ugulika sai mutumin da yake mai arziki ne kaga kishiyar wannan dan mutumin da bai shagaltu da karanta Salatin fati ba to matsiyacin lahira ne amma ga wayannan maganganun fada ake cewa fa jama'a shi shehu amal tijjani ba fa shi ya rubuta fa a littafinsa sa ba wasu ne suke cewa shehu Ahmadu Kijjani ya ce mu kuma muka ce tun da ba a littafin su ya faɗa ba wasu ne suka ce ya ce asalin maganan nan ƙarya ne sirrin da aka samu littafin da sha'amar tijjani shi ya rubuta da hannun ya faɗi wannan kama tare da haka mu da ake jingina abu mara kyau ga shehu tijjanin muka ce ƙarya ne tun da ba shi ya littafi ma suka ce a'a duk da haka duk da bai faɗa ba dole kuma maganarsa ce shi ya faɗa sai ka je kai tunani fa yaqulu al-mu'taridu wanda zai bujiro maka zai iya cewa hadhihi al-aqwal waɗannan maganganun tattadi tana hukunta tabdilahu fifita shi shehu tijjani huwa sai kawo taukidi wa ahla tariqatihi da mutanen tariqar sa ala jami'i sahaba akan dukkan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'ina fal jawabu yace amsa shine wallahu ta'ala al-muwaffiqu lis-sawabi Allah shi ke datar da mutum zuwa ga daidai Allah ka samu dace da rayuwa akan sunnar manzon Allah da mutuwa akan ta annal irad al-awwal bujurowa na farko gangarowa na farko gairuwa walidin, wato ba abu bane annal irad al-awwal gairuwa ilin لأن هذا كما قال جلال الدين عبد الرحمن وكما يدعى wannan gangarwar da aka yi ba gurin da ya kamata a kawo shi ba ne domin jalaluddin abdurrahman as-sudi fi sawa'iqi alal nawa'iq littafi ne rubuta ya ce laisa min babu liftikhari idan mutum ya faɗi wannan maganarsa ta farko ya ce bai cikin babi na alfahari wala taskiyatin nafsi ko tsarkake rai ballahun fi haza wa jihani malamai suna da fuska guda biyu akan wannan fuska ta farko da ya kawo shine da ya ce kada yuri da alaina iradai ne ba mamaki wanda za mu ja da shi zai kawo mana abu guda biyu ya ce abu na farko awwalu huma an ya kuri zai iya cewa a sheku radiyallahu anhu wa arda madaha nafsahu wa wa zalika mazmumin yana maganan maganar da shi mai rimahu ya kawo ne ya ce ba mamaki wani zai iya kawo mana wannan ya bujuro mana da shi shi ne yake cewa A ma ɗaya daga ciki an hada min babu ta'arifi bi halihi ai wannan da shi wa amada ya faɗa bai daga cikin babin taskiya ko tsarkake kansa wannan babi ne na ta'arifin kansa yana sanarwa da mutane matsayinsa wani bayan sun haɗu da annabi ma wai annaba ne ya kalle shi yace anta waladi an anta waladi haqqan wai da wannan dalilin ne shi wa amada ya zamanto dan annabi ne ko jikan annabi kuma kiri da muzu suka haɗu idan zuhila maqamuhu idan aka jahilci maqamansa intaha bilazzi sai yace wa ha ana za ce, to ni kuma gani nan ya ta jawabi zan yi tarkisar ragowar jawabin da ya wuce amma ta amma tawakka akan abinda yayi tauki akan te tawakka ya tawakkau at wato shine jiran aukuwar abu an yuri da hu alaihi abinda yake jiran a kawo masa shi faƙoli sai in ce nukila an naƙalto anin nawo fil daga al'imamin nawo cikin al'azkar annahu shi al'imamin nawo ya juzu lil insani ya ce ya halatta ga mutum an ya zukura ya ambaci fada'ila nafsihi falalar kansa idan nazar zarduhu sahihan in dai manufarsa tana da kyau ka an yi arrifan nasa kamar ya sanar da mutane bi ilmihi da iliminsa ya ta'arifi liya a kuzo an ilma don mutane su karɓi ilimi daga gurinsa ba laifi ka je wani guri ka ce kowa ya san ni masanin hau ne ni masanin sarfu ne don mutane su gamsu in suna buƙatar nahau da sarfu su zo wajen ka karatu au bi amanatihi ko da amanarsa liya'taminuhu ala alwada'i idan su bashi amana akan kayan ajiyar su wal amwali da dukiya kuma bi hifziha dan su tsayi da haddace ta aw husni ko kuma wato mutum ya tsayi da hadda kiyaye dukiyar aw husni tasarrufi ko kuma kyakkyawan kulawa fiha a cikin ta li maslahati ahliha saboda maslahar masu ita واعتد لذلك بقول النبي صلى الله عليه wa وسلم al'imamun nawawi ya kafa hujja da wannan da faɗar annabi da ya ce annabi da kansa ya ce an annabi wula kaze ni ne annabi ba ƙarya ba a nabinin abdul musulmi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wa sallallahu alaihi wasallam da faɗin annabi da ya ce ana sayyidu walad adam wala da ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu babu kokonto wa qawli yusuf alaihi salam da faɗar annabi yusuf da ya ce ij'alni ala kaza'il al-ardi ka sanya ni in zama mai kula da taskokin ƙasa inni hafizun ni mai kiyayewa ne alimun masani ne sun mazakar asarar sannan ya ambaci asarai an sahaba daga sahabbai madahu fi anfusahum wanda suka yabi kansu a ciki ligardin sahihin saboda wata manufa mai kyau waluƙila aka naƙalto an shari daga mazamakshari sharifin kashaf a cikin kashaf amma da maksharin nan kar a manta cewa ba mu zile ne a aƙila su suna su sune waɗanda suke karɓar malahum wa ma alaihim abin da ya shafe su wanda ke goyon bayansu da abin da bai goyon bayansu, duk suna faɗa yanzu ai kun ga yadda yanzu muka yi ɗauko littattafai musa mu karantar yanzu su ɗakko kitabar tauhid na Sheikh Muhammad bin abu Wahab su karantar mana sai ka ɗakko ka sa in ka zo wani guri inda kake garin yayi ba daidai ba in kana da nakali da zaka mai sai ka mai in ka isa da sun san cewa littafin a ciki inda yake kawo maganganunsa kawai shine in ya kawo aya ko hadisi ya tafi ya ce fihi masail a ciki akwai matsala kaza amma akwai matsala kaza akwai matsala kaza to shine yake cewa gardin sahihi da haka mu duk wanda ya faɗi magana ta gaskiya muna tare da shi ko mun saba da shi a aqida wanda ya faɗi magana ba ta gaskiya ba ko muna tare da kai aƙila ba a tare ƙauluhu faɗarsa da ya ce inna na alima malami idan dubila in aka jahilci manzilatuhu matsayinsa fa wasafa nafsahu sai siffanta kansa ma huwa bi sadadihi ga abin da lokacin da ya kamata in faɗe shi ne to lam yakun dalika min babi tazkiyati wannan bai kasance a babin tsarkake kansa ba ثم قال في الوجه الثاني sannan ya faɗa a fuska ta biyu yace an yi kala a ce fi jawabin irad al-awwal akan jawabin wancan abin na farko da aka kawo inna hada min babi tahadduth bi ni'matillah wannan yana daga cikin babi ne Allah ya yi maka ni'ima ka fada da aka shehu tijjani yana fadar wa'annan abubuwan ne Allah ya masa ni'ima yake fada kamar yadda suka ce shehu tijjani ya ce qala Allah ta'ala Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika amma ni'imar ubangijinka ka bada labari ثم نقل hadisan sannan ya kawo hadisi marfu'an min al-musnad hadisi wanda annabi ya faɗa daga musnad na al ahmad wa shu'ab al-iman al-bayhaqi wa lafdhu at-tahaddus mutun ya da labari bi ni'amillahi da ni'imomin da Allah ya masa shukurin godiya ne wa tarkuhu barin sa kuma kufurin butulce ma Allah ne rawahu al-bayhaqi fi shu'ab da imam ahmad sannan wannan hadisi al'allamatul albani ya inganta su a cikin sahihul jami wannan shine abin da wasu ba sa su sun ma naƙala asara sannan ya naƙalto a karai an sahaba daga sahabbai wa gairihim da wasansu fitta haddasa bin ni'ami wajen ba da labari idan Allah ya yi maka ni'ima wa annahu shukurun laha cewa wannan godiya ne da ni'imar Ha hada sai malin yake wannan fa ne mulakhasu jawabihi shine talhisin jawabin sa an al-irad al akan abin da aka kawo na farko wa Akulu ina faɗa musta'inan billahi ina mai neman taimako da Allah fi jawabi cikin wannan jawabin ta kullu ma awrattahu duk abin da ka kawo shi fita tahaddus wajen ba da labari bin ni'amai al ya ci aure hissiyya ni'imar da ido ke gani da wacce ido bai gani fa huwa E, eh gaskiya ne malamai ba sa da cewa idan Allah ya yi maka ni'ima ka ba da labari a kanta lanu na ziko ka fi ba ma jayayya da kai walakin na tsawon sai dai musifa allafi na kalta ha'in shekira shi ne abinda ka nakalto daga babban malaminka lan ya ilaiha biku ilai hasabi ummin sahabatu wa tabi'ina abinda shi kuma da sahabbai da tabi'ai ba wanda ya gabace shi wal a'immatul mustahidina maliku ko shafi'i ko ahmad dan hanbali ko abu hanifa ba wanda ya san wannan inda maganan cewa tagadigarsa suna karkashin kafa kowane wali eh, maganan cewa kadama ya hata ni ala raqabati kulli waliyin wannan kuma waye gabace shi wajen fadarsa maganan cewa inna maqamana inda Allah fil akhirah la yafilu ahadun min al awliya ya gabate shi akan wannan sai yake cewa wala dalila alaiha min kitabillahi ba kuma dalili akan ta a littafin Allah kuma jiya kamar yadda na faɗa na ce ga littafi shi Ibrahim ya rubuta su ma nan sun faɗa sun ce shi shehu tijjani shine khatamul awliya ba zuwa za ka yi maka ce mun wai kaɗin in kawo maka ayar da aka ce shehu tijjani ba zai zama kamar tarmar ya imam ko hadisi a a kana wannan rainin hankali ne kai da ka zo ka ce khatamul ya ne kai za mu zauna kai ka janyo mana ayar ko hadisi in dama ba ka da ayar da Allah ya saka ko annabi a shi shi shigi ne ka zo kai ka buɗe baki ka ce wannan khatamul auliya ne in yanzu na ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khataman nabiyina ne in ka ce mun akwai dalilin sai ce maka eh me dalilin sai ce Allah ya ce maka ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi hadisi fa in ce annabi ya ce wa ana khataman nabi wa ana labina wa ana labinat wa ana khataman nabiyina shikenan to cewa shehu tijjani shine khatamul awliya'i shi ma muna ce muku kul hatu burhanakum in kuntum salihin tunda yanzu kun koma kun ce kuna kun qur'ani da hadisi ne to muna jira ku kawo mana aya inda Allah ya nada shehu tijjani ya zama khatamal awliya ku kawo mana hadisi inda annabi ya faɗi dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai isa ya nada wani a matsayi ba sai in Allah ne ya nada shi shi sa bahaushe ya yi gaskiya da ya ce abinda Allah ya ce to annabi ma sai dai ce to kawai to shine sai yake cewa wala dalila alaiha min kitabillahi bal adillatul kitabi was sunna kai dalilan alqur'ani da sunna ma to gabbiru fi wajhiha duk wanda ya dauko wannan da'awar diba kasa take ta watsa a fuskarsa shi yasa suka koma dabara cewa wasu ma suna bin qur'ani da hadisi a yanzu a karatun baya ku hada da wannan da wancan mun ce kun ce ga abin da idan an ba za a karanta ba sai da alwala sai muka ce aya ko hadisi kun ce ga abinda idan an karanta su goma sha biyu za a ga annabi sai muka ce aya ko hadisi kun ce shehu tijjani shine khatamul auliya aya shi ma ko hadisi sannan waɗannan maganganun yanzu da aka faɗa aka ce shehu tijjani ya ce ruhu ran annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce tamuddur rusula wala auliya sannan shi kuma ruhinsa ita ce tamuddul aqtab wala alifina. shi ma aya ko hadisi sannan maganar da aka faɗa aka ce ya ce da ran annaba da ransa haka suke kamar wannan ɗan yatsan da wannan ayan shi ma aya ko hadisi muke jira ku kawo kan ka je kai ta janye gani kai ta kwana irin wannan zilliyar ne oranto after zilliya mu ma mun iya ta amma mu ba shi muke mutane ba aya muke kawowa mu tabbatar da aƙidar mu da hadisi kuma mun fice Allah ya saka wa malaman magabata da alheri da duk abin da muke na addini sai da suka gina masa dalili kafin sannan magana cewa idan Allah ya tara mutanen duniya za a tara su ga baki ɗaya a kira shehu tijjani a ce wannan shi ne shugabanku ga baki ɗaya ta wajen shi kuke samun madadi shi ma aya ko hadisi ku kawo tun da kun ce yanzu ƙwar'ani da sunna kuke ne to muna buƙatar aya ko hadisi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka sannan magana cewa la yashrabu waliyin wala yusqa illa min bahrina ba wani wali da zai sha ko a shayar da shi sai daga tekun su shehu Ahmad Tijjani shi ma muna buƙatar aya ko hadisi sannan magana cewa rayuwar mutane ta tafi a banza sai wanda ya karanta salatul fati da ma'ugulika shi ma aya ko hadisi muna buƙatar ku kawo mana dalili aya ko hadisi to shine malam yake cewa ha wata tazmaha sannan tana dalkake ta tawargaza ta Allah madaukakin sarki da yace li da tan da yake faɗa wato shi ne darkake abu sai yace kad afta nafsaka fi ghairi fa'ilin ka wahal da kanka cikin abin da kwata kwata babu fa'ila hada naquluhu ala sabilil ijmali to ya yace za mu fade shi wannan akan fuska na ijimali wasa ya a ti tafsiruhu in sha Allah ta kuma a jira tafsiri ne zai biyu ka yanzu fuska ta farko in eh, ya halatta in Allah ya yi maka ni'ima ka faɗe shi alƙur'ani da sunna suna goyon bayan wannan wayannan kuma makaman da aka faffaɗa shin akwai wani da ya gabata daga cikin magabata da ya ɗauki irin wannan matsayin tunda sun ce suna bin ƙur'ani da sunna ne yanzu duk muna bukatar wannan abun kakkaɓa ta mutane lokaci shehu tijjani khatamul awliya aya sai ka ce Allah ya ce kaza a sura ta kaza a shikenan an gama shehu tijjani shine kaza mun tambaye ka sai ka ce aya ko hadisi sai ka kawo in yanzu na ce annabi Muhammad manzan Allah ne da ka ce mai sai in ce maka Allah ne ya ce Muhammadu Rasulullahi shikenan magana ta kare haka muke so addini ya koma amma ba ka zo bai zaka ce shehu tijjani khatamul auliya in in ce ka kawo dalili ka ce wai kuma ni ne zan kawo dalili saboda renin wayo to kai dama tun farko baka da dalili ka zo ka faɗa ka ce khatamul auliya in eh wannan renin hankali ne bayan addini haka duk hadisan duniya yanzu da aka ce musulmi su sallar asuba raka'a biyu ba za ka taɓa buɗe aya ƙur'ani ba ga inda aka ce kar a yi sallar asuba ya wuce raka a biyu inda aka ce biyu to ba a buƙatar kishiyarta idan ka zo kai sallar asuba raka a hudu sai na ce maka a kara maka lawo da Allah ne sa kai sallar asuba raka a hudu abinda maka gani a hadisi abinda annabi ya karanta da mu raka a biyu sai ka ce to shi kenan yanzu a alaga ta malam kana da aya ko hadisi inda aka ce kan yi sallar asuba ya wuce raka a biyu sai ka ce wai ba za ka bari ba sai an kawo maka aya da hadisi inda aka ce kar a yi sallah raka a biyu da ya wuce raka a biyu a kai dama da ka zo kai raka a hudun baka da dalili ba wanda ya sa ka kai bai kamata addini ya zama wasa ba a addini ba ka zuwa kai da awar wani abu sai in an sa ka. sai in an ka? sau da kawai nan abubuwan da aka faffaɗa muna jiran dalili akan sunan alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ana nuna mana lokaci yayi malam yahuza da muke tare da shi matarsa ta haihu Allah ya samu abin da aka haifa cikin wannan wata na Ramadana albarka me aka haifa ma namiji Allahu akbar sannan muna ƙara mika ta'aziyyar mu zuwa ga Alhaji Yusuf Magaji a madadin wannan majalisi da majalisoshin mu a shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta ƙasa ga baki ɗaya na rasuwar mahaifiyarsa hajiya karimatu abubakar muna roƙon allah ya karrama ta duniya da lahira allah ya ji kanta allah ka mata rahama allah ka sa ta huta allah ka kai haske kabarinta allah maɗaukakin sarki ya sa inda ta tafi ya fi inda ta bari allah ka sa hutawa sai ba hutawa aka yi ita ba tsarkin sunayensa abin da ce mai kyau muna roƙon Allah ya ninninka mata wanda ce na kusa kware kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fi mata shi mai dan nata da kuma ɗan uwanta da dangi da abokan arziki da ta bari muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan wannan rashi mu da tabari a baya Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh